a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi bayan haka yan uwanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka na zo muku da wani muhimmin sako musamman abin da ya shafi wannan tasha tamu mai albarka Uh, duba da cewa ita da'awatul haq a cikin youtube idan kai sacin za a ga sunayenta ya kawo da yawa to mutane da yawa suna sun kawo complain din cewa ba sa iya gane bambanci bambanci tsakanin mu da ta wasu domin da a wata suna da yawa to da haka zaman da muka yi karkashin ni da nake jagorancin wannan gidan talabijin ma'ana gidan wannan a channel namu to muka zauna da 'yan uwa abokan da da'awa da sauransu muka yanke shawarar cewa ya kamata duba da waɗancan matsaloli da ake fuskanta mu canja wannan tasha ta mu suna domin ya zama cikin sauƙi ana sacin ɗinmu shine muka sanya mata ansaru da'awati sunna ansaru da'awati sunna double s da'awati sunna to idan kai sacin insha Allah za ga wannan sunan namu kai tsaye ya zo kuma muna ba ku haƙuri a wannan canji da aka samu ba abin da zai canja na sauran shirye-shiryenmu da muke yi insha Allah za mu ci gaba ba tare da wata matsala ba sannan kuma muna ƙara muku albishir cewa gobe insha Allahu za mu fara wannan jadawalin laktoci da muka tsara na sati guda ɗin nan gobe ita ce ranar da za a fara ha'i zuwa ranar juma'a muna fata za ku bibiyu a kullum za a ɗora wannan lakcar da aka yi ta kai tsaye ba tare da wata matsala ba sannan kuma ga wanda bai taba kallon mu ba a wannan sabuwar tasha da muka canja mata suna abubuwa ne suna ne dai aka canja kawai amma abubuwan duk suna ansaru wace sunna sai mutum ya shiga ya sacin yana sacin za ta watso masa sunan wannan tasha mu sai ya danna subscribe da kararrawa don haka a ci gaba da bibiyan mu kada a gajiya insha Allahu ba abin da ya canja duba da waɗancan maslahohi shi yasa sai muka canja sunan ba wai don wata matsala ba insha Allahu to muna muku fatan alkhairi a gobe a mana a bibiye mu za a kawo wannan lakca din kai tsaye insha Allahu kamar yadda muka gaya muku daga ƙarshe nake muku fatan alkhairi musallallahu sallallahu wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alaikum wa rahmatullahi